soyayya ki haƙuri rayuwa ce soyayya soyayya ki haƙuri rayuwa ce haƙuri ne ita dai jarrabawa kuma tsani ce kaddara in ta zo maka wannan baiwa ce ba kowa Allah yake kaddarawa ba soyayya rayuwa ce soyayya lamari na duniya dole ki haƙuri mahaƙurici wata ran shi zai dafa dutse komai yayi zafi maganin shi Allah sumayya sumayya sumayya sumayya Sumayya, Sumayya, Sumayya, Sumayya. Sumayya Sumayya Rayuwa ce Sumayya Ki haƙuri rayuwa ce Sumayya Sumayya ko ita ce sumayya ita ce ya gudu sumayya sumayya rayuwa ce sumayya ki su Sumayya, me yasa kika fito bayan na ce miki duk abin da kike so ki faɗa mun zan miki shi. Me yasa kika kasa haƙura kika bar gida? Sadiya rayuwata tana cikin kunci. Na zama abin gudu abin tsoro kamar miya. Kowa gudu na yake. Yasa ba zan mutu ban huta. Ya Allah ka ɗora na koma gare ka. Rayuwarki ba za ta zo ƙarshe ba. Domin Allah da ya sa miki wannan ciwon yana sane da ke. kuma ya kamata ki sani duk wani mutum a duniyar nan kowa da kaddarar da Allah yake saukar masa da shi addu'a kawai ya kamata ne mu roki Allah sannan wannan zancen mutuwar da kike ki daina shi domin Allah baya so kuma yana fushi da mai furta ta daga gidanku nake aka ce min kin fito siyan wake yanzu ki kawo ni in je in siyo miki ki koma gida Sumayya ce, komai na duniya shi ɗan haƙuri ne, ita dai jarrabawa kuma tsani ce. Kaddara in ta zo maka wannan baiwa ce, ba kowa Allah yake ƙarfi ba. <laughs> Sumayya. ce ko kin gani ko? Sai da na miki kar ki fita. Kar ki fita na tabbatar idan kika fita ko matsalar da za ta biyo baya. Tunda kika fita hankali na bai kwanta ba. Ina nan ina faman tunani a cikin raina. Sumayya hmm? ce. Ki haƙuri. hawaye ne Kuma me yasa za ki ce in share hawayena? Ko da na share kin san za su sake zubowa. Kuka ya zama min abokin rayuwa ne. sannan kunci da takaici shine makusanta na kuma kullum zuciyata ta sa take kamar za ta fashi me yasa haka ki haƙuri sanayya ne ka faru da ki haƙuri ki sa zuciyarki ruwan sanyi ba wani abu da yake da wani sai ikon Allah ki haƙuri kin ji ko ba komai umma insha Allah komai ya zo kashi. Kamar yaya, me kike faɗa ne Sumayya? Ki haƙuri umma. Na san abin da zan faɗa, ba ki ji daɗin shi ba. Ina jin ki. Ina tunanin kawai tara kayana zan yi na bar garin nan. Ba Sumayya. Kamar ya ki tara kaya ki bar garin nan, kin san ke kaɗai nake da ita. Idan kika ce ki riga ki bar garin nan, ki koma ina. Kuma ni kuma ki banni dawa. Hmm? hakuri dai za mu ki yi hakuri ki zauna mu sa ikon Allah ya dano mu ga abin da Allah zai yi da mu Sumayya ce Ayi a yakin sallah Sadiya Sannu Kuji Yawwa ya gida. Ya umma ta ce Kuma da lamun fa Amin amin ni bari koma. To shi kenan Allah saka da alkhairi. Ka dai da umar ta ki ko? Rayuwa ce somayya lamari na duniya dole ki haƙuri. Sumayya ce. Ina cikin damuwa, ko da yadda yi. sadiya ma kullum a cikin damuwa take an yi magani an yi magani amma abin ya gagara bayan ka taimaka mu <coughs> um hajiya karki damu ni malam modibo na yi miki alkawarin za ta samu suke amma daina Sumayya ta haɗu da matsala a aljanu Malam an je wurin malamai kala-kala a sami waraka ba. Amma ta sanadin ka muke fatan samun waraka kamar yadda kai mana alƙawari. A jakar ki A gaskiya ina jin tsoron al'amarin kunan ke da sumayya. Ba zai taɓa yiwuwa ina ji ina gani ba in zuba miki ido ba a rasa ki. Domin ni rayuwar ki ta fi min muhimmanci fiye da tasu. Kuma ai babu wani mutum da yake so ina kansa matsala. Kowa yana so ya zama a cikin jin daɗin rayuwa. Amma hakan ba zai yi ba saboda dole sai Allah ya jarabce ka. kuma duk mutumin zai taimaki wani shi ma Allah zai taimake shi ke kaɗai ke kika fi kowa sanin Allah ko ke kaɗai kika fi kowa taimako ki sani fa masifa ba ta da iyaka idan har ta zo babu wanda ba za ta shafa ba saboda haka na ce miki ki yi haƙuri da maganar taimakon yarinyar nan yarinyar da kowa baya kula ta sai ke kaɗai kin fi amincewa da magana ta to ki sani ba ni ma kaina na fi sa kai lafiya da ke to amma wannan babu wanda ya sai kauce wa kaddara to ki san me zai same ni gobe ba domin da ke babu wanda ya san me gobe ta zo ko me gobe za ta zo yanzu inda a ce ni a wannan halin ya za ki je wani irin farin ciki za ki idan aka ce an samu ko da mutum ɗaya da yake fulani to irin farin cikin da zaki shi ya su mana take ji a ranki zama ina so ta fahimci ke ma uwa ce kuma hakan zai iya faruwa a kai. sannan shi wannan rayuwar kamar tsinkin abu ba ne. hannun gaba yana komawa ba na baya kuma ya koma gaba amma don Allah ki haƙuri idan akwai wata magana da na faɗa a cikin yaren nan bai ɓata domin ki kike da haƙƙin biyayya a kaina Sariya, na gode Allah da ya ba ki a matsayin ɗa. Allah ya miki albarka. Kuma na ɗauki nasihar da ta yi. Ki je ki ci gaba da tanadanta. Allah ya taimaka miki ya ba ki sa'a a بسم الله الرحمن الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العزيز Umayya. Ban taɓa ganin ja'irin aljani irin wannan ba. To shi kenan ba zai rabu da ita ba kenan? Ƙarya yake, na sha gaban shi, ni malam maduba mai abin mamaki. Sun gudu sun bar ni. karki da kwantar da hankali ni malam Madibo zan cire mata shi insha Allah aljanin ne guduwa yake ya san karan ba daɗi don haka abin da za a yi zan koma gida mai dukur zan sake wani shirye-shiryen nan da kwana bakwai zan dawo kwantar da hankali kuma can ma ba za ma za mu yi ba na mutum abin da mana ya kasa amin hajiya ba ku to ah, malima da kai da wani haruna zai ga alama ku ne jagora ko? Allah baka nasara. Akwai wani abu ne? To, wani haruna a cikin shi duka mai gari bayani. Allah ya taimake ka muna cikin matsala to bai kamata a ce muna cikin garin nan abin da ya kamata a ce za mu iya maganinsa amma mu zuba ido Ina mai ƙarfin kuwa. ba tare da magance shi ba. Mala Haruna, wannan duk abin da kake yi zagaye-zagaye kake. Idan akwai wata magana muhimmiya ka fito ka yi da rani. Allah ya taimake ka. Na'am. ai wannan ba wata magana ce wanda za a tsaya ana kungiya kungiya akan ta ba akan wannan yarinyar sumayya ne to haka ya Allah ya taimake ka hmm. wannan yarinya sumayya kowa ya sani a nan wajen dan Allah ya taimake ka in ma maganar nan ba ta zo wajen ka ba duk wanda ya aure ta baya kwana sai ya mutu malaman da suka jikata akan nema wannan baiwar Allah wannan yarinya magani ba za su lissafu ba Allah ya taimake ka abin ne kullun ƙara yawa yake shi sa muka zo a taimaka Allah ya taimake ka a san me za a yi akai kamata yi koda a ce ma a sallame ta ma daga garin Allah ya taimake ka to ku nitsu shugabanmu ne fa kuma iya kokari yana yi kuma adali ne dukkan irin abin da zai zo ya dami mutanen garin nan yana yi saboda haka duk abin da ya kamata a faɗa a faɗe shi dalla-dalla domin samun galabar al'amari. kuma liman ai ya riga ya yanke kuma ya ce ba za su yadda ba ai kaga ba ni ne kenan ake so in wani abu ya riga ya zo da matsala kuma ya zo da maganinta ya ce ga matsala amma su ba za su yadda ba to in ba za ku yadda ba ya za ku Allah ya taimake ka ai haƙuri magana ce ta zo a haka abin ne yayi yawa ne Allah ya taimake ka ai haƙuri Mala Runa, duk wannan abin da yake faruwa a gari na san Na san ma kare wanda kuka ku sani. Tunda abin da zai zo nan ba lallai ya zo kunnen ku. Gaskiya ne. To amma dalili biyu ne yasa na kyale. Na farko dai muna ba da lokaci tunda ana yi mata magani. Mu ga cewa Allah ya taimaka magani ya yi tasiri wannan abu ya wuce. Dalili na biyu kuma da muka saurara din shine mu ga damuwar ku ku da abin ya sha? to yanzu kun damun tun daga shi kun zo gaskiya to babu wani abu yanzu tun da kun zo nan Allah ya yarda zamu nemi taimakon Allah kuma za mu san hanyar da za mu bi a yi maganin ba amma gargadi. wannan maganar da ka faɗa a nan tana yiwa can ma dandali haka kuke yi idan kuka yi tunanin za ku ɗau mataki da kanku za ku ɗau doka a hannu to ni kuma zan je duk sanda na gaba suka zo suka ce me yasa aka yi haka sai in musu bayanin cewar ku ne kuka ɗauki doka a hannu ne sai kuma hukuma ya zaga za ta ɗaukan ta kwarai ku gaskiya ne yalla to yanzu tunda an zo nan magana ta tsaya a nan ni zan yi tunanin hanyar da za a bi a maganta abin amma kar a je dandali ana tufa faɗi da faɗin abubuwan da ba su da kyau Allah ya taimake kan Allah ya hakan ba ta faru ko kuma sai a taimaka mana da ƙarin insha Allah wani iyakacin kokari yalla bai muna yi don saboda ga cewa garin nan namu ya zauna lafiya da kuma ainihin su mutanen garin to ku je ku koma gefe ɗaya ku zauna zan kira ku in gaya muku matakan da na ɗauka ko akwai mai wata magana to mala haruna zan kira ku insha Allah eh ce salamu alaikum ya mutanen gidan suke ne salamu alaikum annu alaikum salam bayan Allah don kuma za ku shigo mana gida haka kai tsaye ba kai tsaye muka shigo ku gida ba sai da aka yi sallama sannan muka shigo gidan sannan kuma kun fi mu sanin abin da ke tafi da mu saboda ba zai yiwu ba saboda lura aiki zama cewa mutanen gari suna cutuwa muna da ga wakilai daga mai gari ya tsamta mu zo sai da ke cewa ka ba mana gari idan kuma kiwa kiya ga zaki bi ta to ki bi ta mun bar ku lafiya komai yayi zafi maganin sha Allah Sumaya, Sumaya, Sumaya, Sumaya. <laughs> sumaya sumaya sumaya sumaya sumaya Amma lokacin da na ce miki zan bar garin nan baki yadda ba. Gani kike kaman ba na son zama tare da ke ne. Ba na son dole za a zo wannan gaba. Don ba zai yi al'umma suna gani suna rasa rayukansu kuma ina tare da su a ce za su bar zauna a cikinsu ba. Da al'ummar da suka yi haka kin san ba san ciwon kansu ba. Sina, Kin ga wannan sabon malamin nan da muka kawo ya ce zai zo da maganin nan daga cikin ki. Don ki haƙuri ɗan shi ki haƙuri. damu. san na riga da na zama annoba a cikin al'umma. Babu yadda za a yi. Malamin ma ba dawowa zai yi ba. ba sani ko shi ma ya mutu sumayya ba duniya za ki shiga ba da na yadda da ke kawai abin da nake so da ke ki tafi garin mu dan tsinke wajen dangi na ki haƙuri umma dan tsinke nan kusa ne da abin da yake faruwa a nan umma zai faru a dan tsinke saboda haka umma ki bar ni kai na je garin da zan nisanci nan waje. na lillahi wa ina ilaihi raji'un na lillahi wa ina ilaihi wato ni rayuwata ta zama tamkar mafarki kenan mahaifinki ya mace ya bar mu gashi ke kuma yanzu zaki tafi ki bar ni wato ni shi kenan babu wanda zan gani in ji daɗi kenan a rayuwata ya Allah ya ubangijin sammai da ƙasa ya ubangijin al'arshi ya ubangijin annabawa da manzoni ya ubangijin annabi muhammadu sallallahu alaihi wa Allah kai ka ɗora mana wannan musiba Allah kai mana maganinta Allah ba mu da kowa sai kai ya Allah Allah kai ne madogaran mu gare ka muka fito kuma gare ka za mu koma kuri yi wace su mai Sumayya. Sumayya ce. Yasa yasa ki tafi ina zaki je kuma wa kika sani na san duk da baki da amsar da zaki faɗa min bai ba baki san inda zaki nufa ba kuma baki san kowa ba amma ina so ki bawa kanki hakuri ki dubi hawayen da mahaifiyarki take ta zubarwa na batta a gida tana ta ranta kamar zai fita don Allah ki sassautawa zuciyarki ki hakuri sadiya mun makara ba za mu iya tare rigima da ta tunkaro mu ba ina son mahaifiyata kamar yadda kika sani amma zamana a nan garin tamkar hatsari ne da rayuwata ki haƙuri sadiya ba wa zuciyar mu haƙuri sannan kuma allah ya sada mu da alkhairi akwai yiwuwar sake ganin juna idan da rabu ta rana za mu haɗu rayuwa ce sumayya lamari na duniya dole ki haƙuri mahaƙurici wata ran shi zai dafa dutse komai yayi zafi maganin shi Allah sumayya sumayya sumayya sumayya sumaya, sumaya, sumaya, sumaya, sumaya, sumaya, sumaya, sumaya. Ai malam Musa na gaya ma karatu fa a ƙasar nan sai an daure. Kai yaya ai karatun nan magana karatun na bai saboda kullum wasu na kashe ɗari shida zuwa da dawowa. Nawa? Ɗari shida zuwa da dawowa. Ɗari shida? Eh. ɗari shida a karkarar nan kana samun naira ɗari uku ma ya ishe ka ci da iyalanka. Ka ga to na biyo makaranta tunda ba wata sana'a kirki ke da mu a karkarar nan ba ka ga yanayin garin. Haka kuma. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Lalla malam ko za ku taimaka min da ruwa na sha. Okay, Musa. An miƙo kofin nan tara mata. An ba ni. An bugu ko? ina gaya maka makarantar nan kawai za ka koma makarantar nan kawai za ka taimake mu yawa malam na dalla malam ba kuwa ce ne yanzu nan shigowa na nagara, ko za ku taimaka min da masauki masauki to gaskiya duk garin nan ba wanda zai iya baki masauki amma idan ba za ki damu ba zan iya kai gidan mai anguwa domin shi yake da hakkin saukan baki ba matsala wannan abu ne mai kyau to shi musa bari in kai ta gidan mai anguwa daga nan zan karasa gidan ajja wannan to ai ni ma zan iya cikawa in to daga nan Allah in ka gama ka same ni a marara ba to zan je sai ka ji yawa to na gode to Allah ya kiyaye ka lafiya yawa ba hamza ya gida dama ba kuwa ce ke ina ce mutumiyar kano ce daga birnin kano ce ke eh, kin zo daga gari mai daraja ku zo mu shiga daga ciki ai duk wanda ya zo da Kano dole a sauke shi ai Kano gari ne mai alfarma ku shigo shigo da ita shigo shigo Na Ina mala Hamza. Allah ya taimake ka. Ka kyauta. Na gode. Kuma na san kai mutumin kirki ne. Ina godiya ranka ya daɗe. Kana ɗaya daga cikin mutanen karkaran nan wanda nake sa musu albarka wanda suke tare da ni masu kirki da hali na gari baiwar Allah ne mai anguwar wannan garin kuma alhakin kulawa da garin nan da mutane da dabbobin da suke garin nan ina karkashin kulawa ta da mulki na da iko na saboda haka baiwar Allah zan so in ji labarin ki kuma daga ina kike ko da kin ce ma daga birnin Kano kike farko dai sunana Sumayya Sunan mahaifina kuma Alhaji Sumaila. Ya rasu ya bar ni tun kafin na kai manzalin girma. Ya barni ni da mahaifiyata. Sannan kuma na haɗu da wani larura na aljan mai ban mamaki. Wanda koda wani ya nuna alamun yana sona ba zai ƙara koda kwana ɗaya ne a doron ƙasa ba. Sai a takaice ma har an ɗaura min aure da wani. washe gari na tsinci gawar shi a ɗaki sai ya zama duk mutanen garin suna tsoro na suna guduna kowa bai son mu'amala da ni tamkar ni ɗan ɗaurawa kaina wannan larura don allah ina bukatan taimakonka idan za ka iya Hamza. Ranka ya daɗe. Bayar Allah abin a tausaya miki ne. kuma na ya tashi a halin da na ga kin tsinci kanki a ciki to amma ni ba zan guji bako ba ko ba haka ba duk da haka ke kina tattare da larura mai matsalar gaske tunda kin ce har aljani ya kashe dan mai anguwar garinku kuma ni mai anguwa ne saboda haka zan sauke ki amma za ki min alkawari duk wata matsala ya zama za ki kiyaye ta har lokacin da Allah zai baki lafiya insha Allah zan iya gwargwado na dinga kiyayewa za ki cika alkawari insha Allah na ma alkawari Allah ubangiji ya saka miki da alkhairi Allah ya bani ikon kula da ke Allah kuma ya baki lafiya. Na Ba komai karki damu. ne ita dai kuma bai salamu alaiki abuwa alaikum bai Allah amma ki kamar bakuwa ce a garin nan ko ban taba ganin wannan fuskar take a cikin ƙauyen nan ba Cewa ba zan ce miki kurma batun da na yi sallama kin amsa. Shi kuma duk wanda yake amsa sallama ba za a kira shi da mai wulakanci ba ko kuma mutumin ba ni dai na ki tanka min kawai kada ki sa tunanin da nake a cikin zuciyata ko zaton da nake ya kasance gaskiya saboda ba ki kama da wanda ke da wulakanci ba saboda ni dai na san mutanen ƙauye muna da karamci da girmama ɗan adam kin san duk lokacin da karan farauta ya gazo mu ba zai sake barin sai numfasa ba har sai ya kai ga angarar mai gidansa to ni ma din yanzu da ke gani ina miƙa sako ne daga zuciya zuwa wata zuciya da haka da Allah ki amsa Sumayya Sumayya Sumayya Sumayya Kinga dan Allah ki amsa mu ko da zagi na miki Bai kai wani irin mayan mutum ne kai dan Allah to ina so ka sanar da zuciyarka ba za ta taɓa samun gurbi a tawa zuciyar ba na san ka fi ɗaukar rayuwarka da mahimmanci fiye da yadda kake ɗaukar sakon zuciyarka mutuwa dole ce amma ba kowane mutum yake son ta ba na san ba za ka taba gane wannan surkullin nawa ba amma ina so ka je ka yi nazari a kansa za ka fahimce ni na barka lafiya Sumaya, Sumaya, Sumaya, Sumaya, Sumayya. Sumayya. Rayuwa ce Sumayya. Abin da ya sa na aika aka kiranka wata matsala ce, kuma ina da yaƙinin za ka yi min maganinta. <laughs> Alhamdulillah. ranka kai na ji daɗi da Allah ya sa ma a zuciyar ka kai da ranka ni zan yi maganin wata matsala daga gare ka me ke faruwa wato Bauche, a dalilin da yasa ne kiran ka kuma na gaya ma haka wata yarinya ce a gidana labarinta akwai tausayi akwai al'ajab a ciki kuma bakuwa ce ta haɗu da yanayi na aljani aljani ya rafe ta aljani wannan shine abin da yake na yanzu Ta ai ranka ya daɗe wannan ka sha kurumin ka kawai sanin kanka ne ranka ni aljanu ido na idan aljanu na fi karfin sa ranka ne na fi karfin sa sai dai kuma ta kaddara ta ga ubangiji wannan biyan da za a yi to ni dai bani da kokonto a kanka kuma na san zaka yi min wannan magani kuma bukata ta za ta biya saboda haka ya za a yi wato ranka ne ina so ka kaddara cewa yarinyar nan ta ma samu sauki ta gama yawwa ba kuma ni zan yi aikin ba eh ba ni zan yi aikin ba ɗana sala shi zan sa ya aikin ba ma ni zan yi ba to ba na son tafiyar kura kuma ba a zuwa biyu da ni ɗaya ake duk kakkarar nan ba wani mutumin da nake kiran sai halarci shimfiɗa ta mu zauna ni gashi saboda ƙarfin mulki na mm. sai kai to saboda haka habara ka san na sani akwai kalmar da bahaushe yake cewa turancin angulu sai sarkin fawa to shikenan to ranka na son kwanta da hankalinka wannan al'amari an yi an gaba wannan babu wani abu da zai faru Allah ya da na barka lafiya a tashi lafiya Allah ya sa amin nagode to madalla nagode ai sare ne zai yi aikin ba mani ba ba komai eh amma dai ina tabbatar maka aka samu matsala eh to za a gane kura ka fara kai a gaskiya ne mutane kai ne mutane kai ne ni dai na gaya maka baushe mati ne ba ko da eh. hankalinka a ah, baushe mati ne to hayya ha ne ha ba sadi ha ai zama a cikin wato jarumtaka shine abin da ake so da mazo farautarsa da kuma gada shine aikinka amma tunanin dokin rano ai na rago ne ha ba sadi gaskiya ne baba eh ai ta safa ta yara ce baba ta ranar kuwa baro manyan kwari wannan gaskiya ne duk wanda ka ga yayi fada da damusa baba ka duba jikinsa ka gani <laughs> wato na gode wa Allah na gode wa Allah subhanahu wata'ala da ya bani kai a matsayin ɗa ka zama jarumi ka kuma gaji gida Allah ya ji kan mahaifiyarka amin ba da tana raye da ta alfahari cewa ita ma wato tana da jarumci kuma jarumi wannan ya sa na fita zakka ina takawa da karfi na a cikin sarakunan dawa duk inda na shiga da karfi nake takawa saboda na san ina da magaji gaskiya ne eh. gaskiya uwa jigo ce amma ni ta uwar ta tafi ta bani ubana shine jigo na gaskiya ne godiya dubu gare ka baba gaskiya an iya haihuwa a gidanmu <laughs> babu rago kuma babu gajiyayye gaskiya ne gaskiya ne to sale daga wajen mai unguwa nake gaba ɗaya mai unguwa ya biya firgice ya tsorata shine jihun wannan matsalar yake ganin cewa ni ne kamata in masa maganin wannan matsalar da haka na tun karo gyara na san akwai maganin na san akwai maganin ta eh mai unguwa da kansa ba ba kwarai ko mai unguwa to kan menene wannan bakuwa ce aka yi ita wannan bakuwa ta zo da larura cikin wannan gari ta sauka a gidan mai unguwa wai larura ta aljanu aljanu wai larura aljanu saboda haka ta tsorata kowa ta firgita kowa kowa yana jin tsoro ma ya haɗa hanya da ita na ce bata biyo ta kofar gidan nan bane bata biyo ta kofar gidan nan bane shine mai unguwa ya danka wannan matsala a hannuna dan in warware ta na ce to shikenan ni kuma bari in tura wannan lamari gurin ɗana sale na san za mu gama da ita menene a ciki to ai ni ni ba dan haye bane dan gado ne baba <laughs> dan ban gaji sarautar daji ba <laughs> sai da na fi karfin makiya da masada wannan gaskiya ne sadi sun buga da ni sun bani <laughs> sun ja zaren kuma zaren ya tsinki baba ai duk wanda ya gaji sarautar daji to da abin da ke cikin jajin da aljanin duk ma sani shirya kanka sale ba zan taɓa ba kunya ba babu wallahi shirya sale kayya kayya shirya kanka sale shirya kanka sale dagu ne abokin tafiya an ga miki samayya ku ita rayuwar duniya da ke da aure da mutuwa duka nufi ne na Allah lokacin shi bai ba cikin da kika so ki gaya miki ba za ki taɓa yi ba ko kuma ya kika ce a'a sumayya lafiya ina ta miki magana tunanin me kike yi lafiya ina jin kamar ba zan daɗe a garin nan naku ba don tun yanzu na fara fuskantar matsaloli haba sumayya ko dai min miki wani laifi ne wallahi babu abin da kuka yi mini ai tsakanina da ku sai godiya da kuma addu'a shine abin da zai biyo baya to ani har yanzu hira kawai kike mu ba ki gaya mun me matsala da ta sa kika ce zaki bar inda muke ba na yi wa baba alkawari ne zan kiyaye dukkan abin da zai ba mutanen garin nan matsala musamman ma abin da ya shafi larurata na ɗowa na alkawari da na sa ku a matsala gwara na rasa rayuwata to me matsala ko zama da na fita na je ɗiban ruwa mun haɗu da wani saurayi mafarauci ya yi iya bakin kokarinsa ya gana kula shi amma ban kula sa ba saboda ba na son kowa ya samu matsala ta dalili na ba na son wani ya rasa ran shi sumayya yake komai na duniya da ke gani mai wucewa ne ai rayuwarki ba za ta ci gaba da dawoma a haka wata rana sai dai ki ba da wannan a matsayin tarihi kin ji yake ya haƙuri a haƙa kenan har kin tuno min da wata babbar aminiya ta sadiya kullum irin kalan maganganun da take gaya mun kenan wallahi da a ce ina rike su na zama hafiza komai zai wuce wata ran sai dai ki bada wannan a matsayin tarihi ki hakuri kin ji sumayya samari kai dai ka fita hanya ta ko ka samu zaura zaura lafiya fada da aljani irin na ko gaggagagci ne saboda haka ina so ka dawo da matar kai karamin azzalumi babu fargaba a zuciyata gargadi a wurin jarumi kamar buga gangar yaƙi ce bana wasa wajen ɗaukar fansa sannan bana raina maki komi kankantarsa ka yi wa kanka faɗa tun kafin ranar nadama ta zo maka magiyarka ba za ta yi maka amfanin komai ba Zan rika jin sa ne kamar busan sarewa ka yi amfani da damarka tun kafin lokaci ya kure maka kai ƙarya kake za ka yi kuka da idanunka za ka share hawaye da hannayenka ba na so ka yi mutuwar wulaƙanci amma tun da ka zaɓa ka shi kenan ah! yake faruwa ne gidan nan baba kai ma ka san abin da yake faruwa na lura da gaske wannan aljanin yake da mu kuma lokaci yayi da ya kamata mu gama da shi wato shi ya dauka cewa zai zo ya ta mu alfarma a cikin gidana kenan to idan ba shi zai wannan abun ba baba wa zai yanzu nan muka gama artaba da shi a cikin daji shine ya tsallake ya taho gidan ya dauka cewa zai iya tsaga gidan ya zo ya mana barna ya tafi lafiya sakalau gaskiya ne gaskiya ne babu shakka lokaci yadda ya kamata mun nawa cewa mun wuce kita mana alfarma ya ɗebo ruwan dafa kansa shirya kanka sale shirya kanka shirya kanka ha ha ha ya ha shike rabar shi shiga ka fito shiga ka fito in shirya ka ne san me ya kamata in yi ha haba mun gama da kai Sumayya ce Sumayya, Sumayya Sumayya Sumayya